Shirin yau da gobe kuke sauraro Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25,31 da kuma 41. A birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. a yau Talata shirin yau da gobe zai yada zango ne a ƙasar Ghana tare da wakiliyarmu a can Hawwawu Abdulkarim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. madalla bayan gabatar da ni da aka yi hawa hawawa abdulkarim yankwaniya zan ci gaba da shirin daga nan birnin accra ghana shirin namu na yau zai fara da yadda taron zabarmawa mazauna ghana ya kasance sannan mu dan huta kaɗan da kiɗan zabarmawa daga nan kuma mu saurari yadda taron matasan hausawa a ghana ya kasance daga ƙarshe kuma mu kawo ƙarshen shirin da ƙwalama. zubar ma a Ghana sun tsayar da taro inda suka bayyana cewa sun kasance a kasar Ghana tun sama da shekaru ɗari uku da suka gabata kuma sun ba da gudunmuwa a kowane ɓangarori domin ci gaban kasar Ghana musamman bangaren tattalin arziki. Taron sun dai ya haɗa kan dukkanin sarakan yankuna da na ƙananan unguwanni da magajiyoyi da manufar cewa za su baje al'adu da isar da sakon zaman lafiya tun da kasar ghana na tunkar zaben shekara 2024 tun zubara mu fara da sakonni da sarakan zabarmawa na yankuna da magajiyoyi wato zabarmawa mazauna ghana suka bayyana sunana hajiya katumi magajiyar zabarmawan suhum eastern region har su masha Allah su muka fito ta eh su na fito na zo me za ki fadi game da taron yau kwarai kuwa ci gaban zabarmawa ne na Ghana especially kamar yadda sarkin zabarma ya ya zo mu ma muna da wuri daga muna hafu region ana ce ma wurin zabarma zabarma mu da suka shigo Ghana wurin suka yi zama suka yi noma yasa yanzu na gani an legalize zabarmawa muna da gari zabarma cikin Ghana shi yasa yau duk kowanne zabar mai da ke cikin Ghana Ghanian ne alhamdulillah masha Allah mun gode ma Allah taron mu yayi kyau. Bar ma mutanen wani gari ne daga wani kasa suka fito? Ai na shi kasar Nijar amma akwai kakannin kakanninmu da suka shigo Ghana ni na zaune gaban san Nijar ba kaka na Ghana aka haife ta baba na Ghana aka haife shi ni da kai na Ghana aka haife ni amma da yake kakan kakanninmu sun shigo Ghana kuma muna da wuri cikin Ghana ana ce mai zabarma sai samu duka yan Ghana ne. Wani sako za ki ba wa zabarman Ghana da duk inda zabarma wake a duniya? Ina ba wa kowane zabarma da ke cikin duniya duka alhamdulillah Muna gaida kowa da kowa. Taron da da muka yi. Ya sunan Suna na Fati. Wani sako za ki ba wa zabarmawa na Ghana da ma duniya. Wallahi sakon da dan ba zabarmawan nan. Mun gode. da muka zama zabarmawa muna son juna kuma taron da muka yi kuma allah sa mu taru kuma allah ba mu rawancin rai Allah ba mu dogon rai wanda suka zo bayan mu kuma mun gode musu. Kuma ya suna Sunana Chief Alidu Mukhtar, Northern Regional Zabarma Chief. Masha Allah, ka fito har arewacin Ghana ka zo nan saboda wannan taron? Eh, insha Allah. Me yasa? Eh, don cin gaban zabarmawa, yanda mun yi zabarmawa su ci gaba kuma a gane kamar zabarmawa ba baci bane Ghana. Eh, don ana duwan mu da yawa Ghana. Wannan ko zai gwada kamar a'a ba haka nan bane. da nan dai ne shemu yi ko kar mu kama junan mu mu fidda bambanci tsakaninmu mu kama juna don cin gaba. Ni ne sarkin mawon salga suna na Ahmadu Baba Dunnas. Kana ganin zabar mawon sun ci gaba a Ghana? mu dai zamanin mu ga garba zabarmawa sun wuce inda mutane ke zaton zabarmawa yanzu mun fi haka don yanzu cikin kasan Ghana inda ba zabar mai duk yake da ai proud kamar shi ba zabar mai kan da muka yi proud kamar mu zabarmawa ne mu mu zama grand grand children kakan mu ya shigo kakannin ku da suka shigo Ghana ya jima ya jima za a yance miki maybe za a shigo 300 years shekara 300 hmm. don kakannin mu da suka zo sun fara na from manyan kuma suka kare yandi za kusi wansu duka na wurin sunana usman alhassan na fito a hafgos o alhamdulillah taron na ya yi kyau sosai inda muka bida komi mun yi su kamar ya yi daidai don si muna roƙon la Allah ya kara mu gaba kuma kina magana da international ambassador na zabarmawa wanda ke base daga us sannan kuma saddauna na zabarmawa na ashanti region na farko sai na ce muna ma allah godiya wanga taro da ba wai mun zo mu nuna kamar kwalliya da wani ado ne? a'a zumunci da yadda da kama juna da inda kakanninmu kamar yadda muka sani kakanninmu suna gana before independence way 300 years zuwa yau bisa yanzu ya za mu yi juna musan juna ina muka fito da yau da ho gana ba inda babu zabar mu amma wan irin taro haka shi zai bar musan juna tafiyar mu zama daya muna gode ma Allah da ya gwada muna wanga rana domin wanga babban rana ne gare mu sabar mawa duka baki daya a Ghana saboda mun dare muna neman irin hakan ga shewan ga lokaci da Allah ya nuna muna shi yasa ba abin da zamu fade ma Allah shi ne godiya muna gode ma jama'an kuma da suka zo suka mara muna yanda ya kamata da sarakai da magajiyoyi kowa da kowa muna gode ma kowa baki daya insha Allah ina son ga mata zabarmawa mu kama kanmu mu iya kanmu mu hada kanmu mu gama hankulanmu mu yi sinsiya dauri guda da ba a iya karye mu mu kuma ba yara good education domin yau game da education ya bar muka kai inda muka kai ga saboda mu ba education ba mu wayewa balle mu kai inda muka kai ga Shi yasa ina roƙon kowane mace da ke tare da mu cikin zabarmawa a yi kokarin a kula da yara a basu education. Sarkin zabarmawan yammacin Ghana kuma sakataren na Council of Zabarma Chief ya ce babban abin da suka saka a gaba shine baiwa 'ya'ya mata karatu har izuwa jami'a kyauta. Sunana Alhaji Adamu Abubakar Sadiq Tankuno. Ala halin ina jin zabarmawan Ghana muna da tsari a cikin al'amarunan mu duka. Yanayi ya kai lokacin da ya ci mu haɗa kanmu sosai kamar kan da kakanni kakanni kakanni suka yi in da mu yi magana gana kamar wato over 300 years kenan da zabar ma muke cikin wangar kasa muna wangar kasa waɗansu mu da yawa ba mu san kawunan mu ba a cikin eh, to a cikin wanga ne manya suka zauna suka kawo ra'ayi cewa kamar ala kulli hali a cikin kowane shekara mu sada wanga taro muna sada zumunci muna gane kawunan mu muna ta yadda al'amarunan mu hususan shanin batun neman ilimi na mata saboda shi an gan mu irin wanga bigiri ko ko an gan irin taro hakan ga yana da manufa manufan shine wato zabarmawa duk gane duka mu hada kanmu mu san abin da mu sa mu gaba na wurin neman ilimin yara saboda shi wato wanga abin da yake gaban mu kenan wani mataki kuke dauka kan wannan abin da ke gaban eh ala kulli hali kamar ni yanzu ganga as chief of eh, western region ina da foundation da In a crate sai sunan babana da muke da shi muke da taimakan yaran mata talakoki da Allah wanda Allah bai musu ke da ilimi kuke taimaka musu ina cikin kowane sarki kuma yana ayyukan kan da da yi muna dunka su yara nawa kuka iya tallafa musu tun inda na sa ma ido ne wato from SHS ko kuwa dan ce from university level ko kuwa tertiary level be it in any of the tertiary institution inda Allah ya sa ka samu admission I, I make sure I get the full scholarship for you uh, so that kai ka samu wannan ilimi da zai taimaki ba mutum kadai ba the entire country called Ghana duk inda aka bazawar me yake wani sako kake ganin ma muna da ba ba mu da wannan taga cewa kamar zabar ma na da tashin a sha ko kuwa canin batun tashin hankali ba a cikin wanga garin mu gana kowane bazabar me yana da tsitse ne yake aikin shi kan da ya kamata mace ko kuwa namiji hususan mace in ka nemi ilimi ba ki nemi malimi ilimi ma kanki ba kin nemi ma ilimi da al'umma da da su ci amfani domin mun san mace ke renon yaro mu mace ta yi ta renu yaro da kyau da supportin baba ana ya samu yara na gari mai martaba sarkin zabarmawan yankin accra wanda ya karbi bakuncin jama'a ya ce ko ba komai wannan taron ya haɗa kan jama'a da zabarmawan da wanda ba zabarmawan ba sunana alhaji musa yahya yambu sarkin zabarmawan jihar ankara kuma president na national council of Zabar chiefs Ghana. Wannan taron kai ka sasa? Muna fatan alheri. In kana shugaba in alheri ya zo kai ne. Allah kiyaye in baci ya zo ma har yau kai za kira. Wato don na shugaba shi sa sunana yake gaba. Amma abu ne da yake taron jama'a domin an ce za a fito da shi gargajiya na zabarmawa. To ba ashe ba ce na ba zabar me ba. da ba ce na ba zabar me ba ashe da jama'a aka yi. Manufan wannan taron. Haɗin kai yana da kyau sosai. Nan wurin nan yau an ga wayanda kila ba taba ba san su ba haka kuma an ga wayanda an san su kuma kila an jima ba gan su ba yanzu yanzu akwai wani yaro ne eh, yana wasa da karatu na gan shi na mai fada yanzu ya zo min da amman shi da shi na mamman magana kuna kwa ko ajanda a haka? Ani ko ba mu yi taron ba ko abin da ke damu. shine in ka duba ka je cikin history gana. 17th century har zuwa yau wanda yake cewa ba zabar me yana kasanga amma hawa yau babu wanda ake cewa ba ko she ba zabar me to ke dai ki duba how many years kenan sama da 300 to an an haifi babanka ko ko an haifi kakanka ko ko an haifi tabakunninka kai yau aka zo aka haifi shi aka ce kai ba na kasa bane don Allah na aka sa na kai to amma ba za a ci ma wannan guri ba sai an yi shi an samu haɗin kai wani lokaci da ya wuce in ka tayi university inda ka ce kai ba zabar mene a cajin ka da dola yau cikin ikon Allah cikin taruwa haka Allah ya sa ya wuce yau in ka je hospital in ka ce kai ba zabar mene a ce maka kamar kai ba mutumin dan kasa bane a cajin ka da dola muna ku yau wannan ya wuce amma ai ba za a bari ba tunda muna nan shekaran jiya an karawa sun yi wa maho sun tara kan junansu kowane ba hankare ya je gidansu muna na lagoma sun yi damba an ta sun yi akwasidaye kin ikon allah alshinga da muke yi da shi hausan ga an samu ranar shi shine rana ta hausa musamman mu ma mu ma daga nan gana mun zabi rana daya mu ma za mu hada kanmu cewa zabarmawa na ta ma a ci gaba ne zabarmawa ta samu ci gaban da ta shiga irin bangarori kamar bangaren gwamnati eh, ni kaina sai magana da kaina ina da bafade da ake ce mai professor abu yaya yahaya lecturer ne engineering daga university of ghana kwame nkrumah university lecturer ina da wani da ake ce mai tanko to mun saba kiran shi dai lawyer tanko mazabar mai lecturer ne daga lena lecturer law muna da su doctors daga 37 um, sadia yusuf ne ko da su da sai ne minta da yusuf she said doctor at 37 military hospital so ba baya muke ba abadan ba baya muke ba muna nan wani sako na musamman abinda nake da shi da dan ce ma mutane na zabar mawa dai mu so juna mu rika juna shi ainihin yare na bazabar mai ba na mutum ɗaya ba ne Allah lalla da ikon shi yasa ka zama bazabar mai Allah da ikon shi ne ka zama bazabar mai kai bazabar mai don haka bai kamata muna suka juna muna cewa wannan ba wannan ba ne ba zai kai mu gaba ba hadin kai ya kai mu nan yawan kin duba an fito tun daga eh, upper east an fito upper west to western region an fito bota kenan an killace kowa ya zo ba abin da ya kawo wannan shi hadin kai irin zama haka kuma bayan da za a yi an taba wani wani muna roka kowane ne aka yi mishi abin da bai mai dadi ba ya yi wa Allah ya yi wa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yafe ina roka a yi hankuri a yafe mini kuma abin ya yi kyau kuma to Allah ya sa albarka ina kira iyaye a sa hankali kan karatun yara musamman diya mace a sa hankali kai a yi sa yara karatu sannan zabe ke zuwa shekarar nan kai da kasan baka da takadan zabe kaka je nan kai da kake da shi kuma da kaje ka jefa naka kuriya sai ka komo muna fatan Allah ya muna zaben mafi alheri duk wanda Allah zai kawo muna ya zama na wanda zai zo ne ji tausayin al'umma madalla bayan taron zabarmawa mazauna Ghana wasu matasa a Ghana waɗanda suke kiran kansu Hausa Youth sun haɗa kan duk wani matashi bahaushe ko kuma mai amfani da harshen Hausa a taro mai ɗauke da tarihi taron da ya samu halartar matasa masu faɗa aji tun daga kan masana harkokin tsaro likitoci hukumomi da makamantansu manufar taron shine tabbatar da zaman lafiya a lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe da rawar da sarakai magajiyoyi da shugabanni na matasa ya kamata su taka alhassan bello ɗan rakiya masanin harkokin tsaro kuma mai sharhi akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa ya ja hankalin matasa domin su san kiman kansu magana kan matasa don idan gari dai lallace a kan wajen mu ke farawa haka nan kuma idan kasa dai gyaru nauyin na kanmu na farko da first important yaran zango kuma matasan zango ya fi ka samu individual self awareness ka san kanka ke wane ne ina ka fito ina ne gidanku da al'adar mutanen ka yake sannan ke da kanka talatin da Allah ya baka da potentials ɗinka what are they idan kana da self awareness ya yi karfi wani ya zo ya rude ka ya ce maka je ka yi opposite wall abin da kasan da ya amfana da ke kan ba? sannan secondly mafi yawa idan muka zo wajen siyasa ko wajen voting mutumin zango muna samun matsala wajen samun takarar kasa kaga da ya faru haka nan je mu fara zanga-zanga a some kind of demonstration some kind of violent act idan ya faru haka nan mu yi kokari dokan kasa mu use the laws and regulations of the country mu nuna disagreement akan abin da ya faru amma ba da tashi hankali ba ba da bata sunan zango baki daya ba ba da kuma bata sunan matasa zango ba sa gyara zango idan ka bari aka dauki wai wani ai aka she aka zo aka laka maka yi. don yare not defend yourself da kuma zango da kashi asalin zango ma da kashi ka tuci kanka sannan kuma in zango muna ne to community self awareness idan muka duba zangon mu dewa asali kasuwanci ma kasa a tarihi ana faɗi muna the market was controlled by us so the question is me yasa yau idan ka zo ana batu faɗa da tashi hankali sai mun mu ake nunawa amma idan aka batu tattalin arziki da sauransu ban na mutumin zango maga kamar there is no town ko ni kai babban gari cikin ko gara yau da za ka ji ba da nashi zango inda kaga dan siyasa ya zo duka akwai abinci waje ne idan ba abinci zai zuwa idan ba da ba zai zuwa so the question is ya da mu ya mutunci kanmu in so mu roki wannan importance da aka bamu mu ci amfani shi Shi kuwa Malam Adib Sani masanin harkokin tsaro ya yi gargaɗi yadda watsa labaran kanzon kurege yake iya haifar da tashin hankali. Recently, we organized a eh, Ghana Report Summit and the uh, theme learned about misinformation, that disinformation. and um, da mutane ke iya suna yi kan social media that has serious security ramifications and na san kamar mutane da yawa suna jin misinformation disinformation wato what's the difference misinformation ne an aika maka an aiko maka wani inform then baka sani ba gaskiya ne karya ne without knowing innocent ma to shine misinformation amma ka san kamar wanga abu karya ne kuma ya yi affect ya yi affect tsaron Still, you can send or shielding this information. And so elections in the Zamunga, one of the biggest security threats, the Muki, the shielding, misinformation, the disinformation. Uh, for example, India Haka, um, Hindus, I, Basu, Basu in Shanai, and uh, Sunada Abunaki, cow vigilantes. When we, when they are here, state when information, can WhatsApp kama oh akwai wasu musulmai da suka kashe shanu da the cow vigilantes would invade the a gidaje kashe mutane so that is the effect of uh, false information um, about two weeks or three weeks ago daga UK something very similar when ya shiga a dai skulin yara ya soke su ga yara uku suka mutu ba musulmi ba aka ji oh go, oh ka tashi on rampage takin islamic is the mosque later aka find out kama ah when they wannan another threat in the da shi is the threat of violent extremism but batun terrorist groups nan um, and mostly ana equating it to of islam and so ya and ne mu prove beyond reasonable doubt that look we are opposed to these actions by these terrorists currently burkina faso two, I mean, they are the second most impacted country in the world after Afghanistan, according to uh, 2002, um, I think, uh, Global Terrorism Index report. Um, akwai terrorist activities daga Niger, daga Mali, even I think um, Ivory Coast. Recently, an attack near Togo kuma, but Ghana kadiri ba attack ba. It's not that we are doing any, something different to just that I think sa'a ne muka yi. Because mun ga kaman terrorist na abin da Ghana is a withdrawal point for them. So can attack a cikin Burkina Faso suna shigowa Ghana to restock to rest. Kuma they was na da families su a cikin Ghana. all right so Mutika, we have a very important role to play. Yanzu government is the when if you see something, you say something. Malam Irwad Ibrahim mai bada shawara a harkokin tsaro da makamantansu ya yi bayani akan illar da akida tsakanin musulmai yake haifarwa ya kuma bada shawara. me yasa zama kowane lokaci ana targetin su ya so wanda ya zama musulmi aikin da za a yi kan shi bai yi kamar aikin wanda ba musulmi an karawa me yasa ba mu gayyaton su gayyaton su yi kyau ma bayan sallan juma'a in anguwan da kike aibawa ne kamar kan da ni da adib sani da muke anguwa guda aibawa na da yawa in an zo an yi sallah an kare an ya gayyace su sarkin aibawan unguwa mutane unguwa su zo mu da su mu ci cikin masallaci a wasu ba laifi ba ne in an karawa nan unguwanka, in asantawa ne in alaji kana da gida Wasu da wa kai ka yi ku zo ku zauna ku ci abinci yaran su da yaran ka sun cuɗanya ku san juna saboda baya ku san kaman addini da ya raba amma zamantakewa mu bai kamata abin da ke ci mana tuwo a kwarya iyaye na shine lamarin akida bambancin akidan da ke tsakanin za ka ga yasu su ma akwai keta akwai tiyayya yau ka zama alu sunna wani ya zama ahmadiyya me shi ya kusanta da kai ma ya fi da wanda ba musu yau ka zama tijaniya shi wani ya zama ibadiyya ko istikama me shi ya kusanta da kai better than wanda ba musu watakila an ba amata iska idan tijaniya ya ce zai je masallaci ahmadiyya ya je ba su sallah amma yau akwai kiristoci da suke son mukami na duniya mun zo ma mimbari muke ba su yi magana da mutane ta ga wani aspirant ne yana zo ya zama mp ko tana son ta zama mp sha bude mata kofar masallaci mimbari ma ana zuwa sa maikin da malam ya doke ya hutu ba a ce ingo gaya ma jama'a abin da kike so ko kake so saboda wata maslaha da ta shafi na to yau na laifi a ce mu ya su ya so mu ko da yake akwai bambancin akida mu yi ababa tare amma resources human resources da capital resource amadiya yanzu ya hadu da na tijaniya na tijaniya ya hadu da na shi'a na shi'a ya hadu da na istikama za ka ga mun yi karfi ki jama'a yi kokari ni na da ka bi a sallah kai ahlus na ba laifi ba ina ka biya biyan sallah kai ci jami'a ba laifi ba kuma muna magana kan ilimi ba ta ci. so domin jama'a yau ga, hajji da yan waye suka ci sakaran jiya saboda allah cikin don nan duka waye ce tawafin shi new york ko morocco za shi duka an haɗu wuri guda daga maka aka je aka yi tawafi layyan da muka yi sakaran jiya da waye ce shi ba babban sallar shi kenan ba yana jiran wani babban sallah ko duka lokaci da ya muka yi azumi da muka yi wancan lokaci waye ce ba lokacin azumin shi ba cikin ake dunnan duk na bambanci jama'a a bar ma Allah sauran ita kuwa dokta Nasiba Tahir ta jawo hankalin iyaye mata da cewa lokaci ya kai da a dama da su a duk wani harkokin siyasa idan abu na tashin hankali ya faru ya fi shafin mata da farko bincike na nunawa cewa mata population mu na da yawa ya fi maza na biyu kuma inda matsala ya zo rikici ya zo tashin hankali ya zo mu mata ke wahala domin ke ke da yara kuma mu ne raunannu matsalan na cimuna tuwo a kwarya sosai sa ya kamata in za a zauna a yi tunani yaya za mu kiyaye kwanciyar hankalin da muke da shi ya kamata a sa mata ciki ba wai don a sa shi kwamiti ba domin mun cancan bayan wannan kuma domin in hasari ya zo mu yake shafan musamman. To muna fatan waɗannan bayanai da jawabi zai yi tasiri a rayuwar matasa musamman masu tasowa da wannan za mu shiga madafa. kuma ajiya zara Fatima yau wani abinci zaki muna yau zan yi tuwo shinkafa da miyan um, kuka yin shinkafa da miyan kuka ya ake yin shi me ya kamata mace ta nemi ta ajiye kafin ta fara wannan abinci. ok so kowa da abin da yake so kamar ni yafa misali ina son tuwo shinkafa eh, miyan kuka da naman rago na samu naman rago na in samu salmon yeah in samu emia. in samu dawadawa in samu kuka in samu fresh dankwana in samu onion shi in samu tomatoes na so farko zan zabki namu ne namun zabki wani ina nika ina so natural spices ban so irin onga da abubuwan ina nika kakaju na ne da garlic na shi sa mishi gishiri da magi kadan shi zabki namun nan da kyau isa namun ne ya zabku na ga namun yi taushi kadan miyan kuka na ni ban so mai cikin miyan kuka na ina yin shi ne raw ba mai isa shi sa mishi ruwa na sa ruwa kadan shi daka yan miya na da eh, da wadawa na shi sa cikin shi nika albasa ina bar albasa na yawai fi tumanto saboda kar kuka yi yanke in sa mishi tumanto kadan na son tankwa sosai shi tankwa ya ji na blend shi in sa shi cikin shi in bar shi ya tafasa ya tafasa sosai in sa mishi magin taste in yayi okay in kada kuka na na kada kuka na miya na yayi ready kenan shi in zo zo tuka tuwo shinkafa na miya na is ready i'm a fast cook ya k'e tuka tuwo shinkafa okay so tuwo shinkafa dai is easy ba kaman tuwon gari ba tuwo shinkafa shinkafa ko kan gas ka zaka ka yi shi in ka sa shinkafan ka in ka sa ruwa ya tafasa shi ka zuba shinkafa isa in shinkafa ya zo ya nuna ka ta duba dai texture na ya fi mai shinkafan ya yi taushi ya yi taushi ya ka gan kamar ya kai lokacin da zaka tuka shi ka tuka shi da kyau ka kawo kwarya da maranka ka buga ka da kyau ka save ka is ready to shi miyan kukan baya ga tuwon shinkafa da me kuma ke ci kai ka ci shi da tuwon gari zaka ka ci shi kuma da eba zaka ka ci shi da amala kammala zakai ka ci shi da eh, ba isa miyan kuka ina tafiya da ababa da yawa. to madalla nan ni hawa abdulkarim yau kwaniya zan tsaya sai sabon mako idan allah ya kai mu. an gaishe ki hawa'u da tawagarki. masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. a madadin hawa'u abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Fiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin. Ni Aisha Mu'azu ke mukun sallama daga nan birnin Washington DC.